waɗansu bayan Allah waɗanda waɗannan miyagun mutane suka yi garkuwa da su daga ƙananan hukumomin bangi da kuma gora ta jihar Neja yayin da guda uku daga cikinsu suka kwashe kwana hudu a hannun waɗannan 'yan ta'adda biyu daga cikinsu kuma sun kwashe kwana bakwai hannun waɗannan 'yan ta'adda so alhamdulillahi uh, allah ya taimake wannan bayan allah sun samu kubuta daga hannun waɗannan mayagun mutane uh, su kuma a yau an kawo su a nan hedikwatar na 'yan sanda ta jihar samfara kuma dukkaninsu uh, ana kula da lafiyarsu idan an kare kuma za a hannanta su ga iyalansu muna son mu yi amfani da wannan dama mu ƙara ba da tabbacin cewa